أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر يا كومتان مكة shin kafiranku sun fi waɗancan kafiran da aka ambata a baya alheri ne mutanen annabi Nuhu da Adawa da Samudawa da mutanen annabi Lot da Fir'auna da mutanensa ko kuwa kuna da tabbacin kubuta daga azabar Allah da littattafan sama suka zo da ita ne